hura, lafiya kuwa? Na ganki a irin wannan lokacin ko wani abin ne kuma ya kuma faruwa? Kai ka sani. Ai kai zan tambaya ko lafiya. Kwana biyu ne na gaba ka zo bishe sa. Gaskiya ne. Kuma kwana biyu na yi ɗan kewarki sosai ma kuwa. To, amma me dalilin da yasa kwana biyun baka zo ba? Haba Sahura. Yanzu ke baki kalli dalilin ba? Duk irin surutan da mutanen garin nan suke yi a kaina akan gidanku da mahaifinki amma din na kawo da ido na danna zuciyata na haƙura saboda irin san da nake maki amma mahaifinki duk bai kalli irin wannan ƙoƙarin da na ba ya ci mutunci na ya kore ni ya ce karna sake zuwa ƙofar gidansa haba sahura ai ya kamata a ce kin kalli wannan a matsayin dalilin da ya sanya ban sake zuwa gidanku ba ya kamata a ce ke maki ki dubi ba. me yasa miki ah, ah, ah, ah. ga dan mara mutunci me ya ka da wannan niyyar me ya ka da ita ah, to nan kofar gidanka ne ai ji nake kofar gidanka ne kaman iyaka da shi kace kar na sake zuwa ni kuma nan kofar gidanmu ne ita ce ta zo ta same ni ke wannan gurin ko kun karya ki tashi wannan gurin ko kun karya ki in ban karya ki ba da ke ne wallahi sai karya ki bas kai da ran ko zuwa ta yi wurinka ka kore ta ko ta mutuncin ka wallahi tallahi a kofar gidanka kake da izini da shi ba kofar gidanmu ba to shikenan duk sadda za ta zo kofar gidanmu ni kuma sai na saurare ta tunda ina son ta to ko zuwa take ka kore ta ba na yi maka iyakar ita ba zan ka sake mata magana ba zan kore ta ba ai ina son ta to shikenan to ka ci gaba da saurare ta ka ci gaba da saurare ta zan kusa daure ka wallahi wallahi sa daure ka wallahi na ga ma ba kai ba ita ka kiyaye ta na yi muku iyaka da ita ba ka da ita nake zuwa kofar gidan naka ko ka kuma gani na kofar gidan ne duk za ta zo kofar gidan mu wallahi ba zan kore ta ba saboda ina son ta ba zan kore tsakaninka da Allah kai yanzu abin da kake ya kamata kenan sallama salamu alaikum ta gagari dan musulmi ina ina take wani yarinyar ba ta nan na aike ta ina eh, kika aike ta kamar ya ina na aike ta eh. ni na san inda na aike ta ba kuma za a gaya maka ba to abin da nake so da ke isar kadagi wando ta raka sarawar sahura ne mata miji mu me miji waye shi ah kundura gumme gundura na fuskaci yara yana da kirki yana da mutunci akwai farare a hannunsa duhu na dukan duhu wai baka riga ba kobo ban gane bakar riga ba kobo ba in mana ja ya fado ja ya dauka kai ga ka dukan shaho ka hada ta da girbin haka haka kidan girbi ko mugun kidan girbi ma bai magana kidan girbi ba sa amfanin sa sai mai to ina tabbatar miki ko kin ko kin so shine mijinta miji ma <laughs> Wato ni ban gama fita daga ciki ba ita ma ta fada. Wa? Ita yarinya. Ita ita. Halin da nake ciki shekara da shekarkaru. Ita harira? Kwarai kuwa ina zaune cikin tashin hankali shekara ita tuwa a ciki. Ita ma a jefa take. Aminu alaikum assalam. A'a Halima. San da zuwa. Barin baki. A'a a'a yi zaman ki. Ba zama bane ya kawo ni. Ka shedin mijinki na kawo miki. Ka shedi kuma. Ka shedi. Jiya na zo ina tafiya a biyo ni a hanya ake min dan kira ake min fito iya min sigina ikon Allah kin ji ba haka ma kwanaki fa yi mini fa ce jaraba ce ta ce jaraba ce ta kaki jaraba biya ka sha kayi min kas ka ne min sigina ka ne min fito to ban da abinki kin ce ya sha yayi min kas wanda ya sha yayi min kas ina yi kai ma ka saka shi a cikin layin mutane bare ka lissafa shi a mutane wannan wannan abin har ma ke zai bata miki rai ta malam ba zai wannan addu'a ba dan ba zai shiri ba abu ka gane ta ba Halima ce fa ta gidan liman. Baka gane tan baka je kake kashe mata ido kana mata sigina. Halima ai ban gane ki ba ai. Ai to gani ne kin yi fes wallahi tallahi. Kin ji ba? Fes Halima. To aniya ka tabi ka. Kai Wai wata irin rayuwa ka sa kanka a cikin wato a gaba na ma kana gaya mata ta yi fes to na tabbata kai abin da ta ce din. Yau da kin tunanin ƙarya nake miki bi na faɗi faran nan fa ike mun fa fito fa. jiya ma fa haka isa ta kwatanta mun fa wallahi duk zai aika shaida manyan yanzu zai aikata wannan duk abin da aka tayar ba zan musu ba abu ɗaya ne zan musu to ni dai ki masa magana gaskiya in ya sake mu zan gaya malam a ki gaya wa malam kawai dai dan Allah da annabi muna bara addu'a addu'a ba za a yi masa ba za dai a dau na mataki akan abin da yake mu ba a yin ba kuma tun yana siginar a titi wata rana sai a aika aika yazo cikin gida addu'a nan kina mai yarsa tana mai Allah bai shirye shi alaikum salamu abin nufi ai in aka haɗu da watsatsai a cikin bayi in Allah ba a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ba sai ya shafa a jama'a da yawa ki hakuri ya hakuri shikenan ya hakuri to ya shi ya ce ki shikenan na tafi to a ba za ki dan zauna ba a'a yau wani zamani da amanka shedin sa na kawo miki shikenan nagode aiki ma nake a gida na fito saboda tun jiya raina yake a baci to Allah ya bada hakuri sai an jima a gaida malam zai ji a gaida malam an yi ta mai zubar da kuɗi ba kai ba ka gama ta mai zubar da kuɗi ki da ki ba me ne kai da Kundila. Sannu ba ma. Yawwa. Ba yanzu da. Shi ka taho? Wallahi. A'a sanda zuwa. Yawwa. dama Allah ya sa lafiya dai a lafiya kalau to zuwa nayi dama in dan ganshe ka Allah sarki a kuma dada motsa jam'iyya a a wannan yayi daidai duba da yarinya ga kamar ta dan hada nan ce bari dan samu dan abin da za a dan dinga mata farfesu ko ta murmure Allahu kabar wannan yi daidai Dama zumunci ne. Dumun bice na na samu a ba ta yi mata farfesu ko ta dan ƙara kumari. Dumun bice ne ba yau. to kaga kudin nan rake na 200 ce babu wa ne baka kuma ka tabi eh, wannan 200 kuma in Allah ya da hakura ya ka tabi ka ka ka ruwan ka hannu ka waya ya dum kai ya dum ya ya dum kan ma bayani ban kuyi ne ko ka kai ne ka kai ne kwana na bai kare ba wannan billahi lazi ko kuma kashe ka billahi wallahi rahman bana cika mu ko ko ko ko ko ko ko Wai ka san yadda muka da hina? Ina ruwana. rakenka daban wannan ne fara. A sarakenka ne? Shine ai. Ba dai daura ba. Ai ne na ne maka. Ka irin ku ban ma kuɗa ku? Ana ana jika muku ta gargaje? Ana ba ku danya. Mm. Wannan gurin. Ya? Wannan gurin. Wannan gurin ne. Sai a yi an Ha? ba ruwansa kaga larabawa suna yin ministry of the local government mm. kaga da a ce za su dawo da irin wannan abin nan kai ma commissioner za yi maka na a rake ma he ka zama expert kake wannan kankarar eh. kankara daga sama ba eh ai he ka kai dan rake kaga kai ma <coughs> malam ba ni kawai ban a baka guri ka bani kawai ya ka bani ban kawai me a menene kuɗi naira dubu biyar da gundura ya je mun kwance-kwance ya karbe su wannan batu batun banza ne batun wuta wa kai ka kawo tahin tahin a rayuwa ni nan jiran da nake gundura ya dauka min dan mai rake kudin rake nake jira ah? wai gundura ah! kaga ni wannan zuciya musulunci bilali zai na soke kaga ya kuri ya kuri. kaga wannan zance zance ne na banza zancen wofi ah! kamar ya zance da banza kai ba kai kaje ka gaya mun kace kudi na suna hannun shi ba ba fanni na gaya ma ba ba ni ne na gaya ma yawa kana nufin a'a yaron nan duk kudin da ya tattara i ba gidan ya sa ba da yan mudi nan ba gidan mudi yake zuwa ah! kadda yarinyar ne yake zuwa kike shiwa wayo Allah na akwai lami cokali mai shinkafa ai nan kike zuwa ke dan bata kuɗi ta kama daki ɗan shakwara nan ake ba ta ka ji irin raken da ya karban man dami guda abin da ya sa na baka ka san ne mutun ya zo da bala'i kuma na gane ya faɗi gaskiya na gane kuma rayuwa ni ban ka ga ba wannan badan Allah ya ba ga Allah ke Allah ya ba kai dan koma dan yan koma dan yan koma <laughs> kai kana kana kana kana kana me da ni fa ban san abin da nake ba kana buga ni ka buga ni nan ka buga ni nan haka bane ina kake tunanin kuɗi na ba haka bane kaga can ka gaya min na je wancan kantin na fahimci ƙarya kake na zo nan na gane ƙarya kake Eh? ce kuɗi suna wajen wa ina gidan lokacin da na faɗa a zauce nake gidan malam abin nan. Modi. to nan ike kai kudin um, ka. ba da wajen yarinyar nan ba eh, ah, Allah lami cokali mai hinkafa ne ke kai kuɗin ka san me nake so da kai ya ga ka tunda kai ma Allah ya sa kuɗin ka na nan ma haɗa kai daga ni har kai mu yi kokari mu sai da zamu karɓi kuɗin mu wai in haɗa kai da kai eh <laughs> aba ka san kwana nawa ne na bin wannan kuɗin kowa tashi ta fushe shi hmm? ni amini na ne baban yara hmm? zan sayin da zan hmm? eh baba an kwaye dan mu da ke haura wannan me kake yi ne a'a ah, ah. me kake kai eh ya ni daga na yanka mu rake nake kokarin ya tafi ka ce yanka mu haka ya ringa madata eh, mutum kai kadai ka rika nishi kariya kake ah, ni ba na kibin siga rawar doki kariya kake me a cikin riga me a cikin riga eh? ya kake ni ma kai mun tsirara eh ya haka a karka ga mun kudi ba ka bi kudin ka Eh, zan ma kuɗi na in na sake jin ƙarya kuma da kai man za mu gama Allah haɗa ma dan giya ye mm. au dan giya ne kai a ba na ba kallo nake ba ka dama akwai TV center da ake gidan giya na da to yanzu ma akwai TV center um, kai ka ba hankali mm. na ji an ce dan wanda Allah dan fara taso da shi na unguwan nan taku mm. iya kokarin zai sa famfo a kofar gida ko kuma kuna kokarin ku hana shi to dan Allah da annabi in dai mutum zai abin arziki ku ringa bar shi dan Allah ya taimaki talaka ya binki ta sa ake hiwan can din in ka duba sana'arsa ba yawa dan Allah ka ba hankali da Allah yawa kar ka mu ka san hi rayuwa eh. haka ba Allah ne ya kwakwata wayo Allah na ka san higa da asara ya kwakwata Yeah. Yawwa. Sannu baba. Yawwa. Ah, ah, ah, Yaro. Sannu baba ya Madalla. Madalla. Ya to madalla a lafiya ko lafiya lau to madalla sai na zo ikon Allah mantuwa gashi nan ya adabu kowa kuma ya cuci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa daga shi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira gondira gondira kuma wani ya haɗu abin nan ya ne na haɗi rabi na ji tsami na na shanye duka kamar ina jin da ga ruwa ruwa ruwa Gida za ka kai. Gida? Hmm. Ina ne gida? Kai ka san gida ba? Waye bai san gidan mu ba banda kare. Ah, haka ne, haka ne. shi nan ya adabu kowa kuma ya ci. A Me za ka bari ba da ɗari ba a'a ya hankali kakka ya ya Allah ya kawo mu. Wannan waɗuwa gaba da yawa take. ko nan gaba eh. in an ka ɗau mutum kowa ya san ciwon lafiyarsa ka daina shige da fice ta tsakanin motoci in ka kashe ni yi wa mutane asara bari biyar ce dai gata umma ta gaida aisha za ta ji a'a kai me haka me haka ruwa baba kuna kama kuna kama gundira Gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. Sharman dudu, sharman dudu. Yau malam dan Allah dan taimaka ka mun Na ya sauran mun da abincin nawa. Ya? Ah, jaraba duka. Gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera, gundera. da kirki. ya adabu kowa kuma ya cuci kowa bai kyale kowa ba shi ganin kowa da gashi gondira ba shi ganin kowa da mutunci gondira Gundera, gundera, gundera gundera gundera gundera gundera gundera, Gundira gundira gundira gundira ya taho. A ruwan wankan nawa? zauna zauna. ka san abin da za a yi gida Ka ka ka gani su waye suka biyo shi su waye tsokano haba uwar audu yanzu ke audun ne baki sani ba audun za a faɗa miki sa. ai yadda ya taho a kwanan nan Allah mai gida na gaya maka akwai magana akwai wanda ita ko su waye sai dai su hakuri wallahi ko su waye. ai hakurin za ka yi ka da wankan nan ka leka ka ba su hakuri tun kafin su shigo mana cikin gidan nan wannan dan wata sai ya sa fa an nemi a toya mana gida ka leka maza mai gida To, Audu dai ko yana mace dai ni wakilin sa ne. Dole. In yana raye ma wakilin sa ne ni. Bari in je in gani su waye su. Allah ka ba su hakuri ka kwantar musu da hankali. Ka ba su hakuri kai. Wai me yake da muka dai kai? Ka tashi. A'a a ba kar ka je fa. Kai na je. Kar fa ka je fa. A Aha. Ka dawo. Eh? Kai ke nan kullun. Salama. Wayo! La ilaha illallah. da bai bar kowa ba gundira gashi nan gundira